addu'a inda iftari sa'i idan mutum ya azumi akwai addu'a da annabi ya karanta hadisin abdullahi dan umar zahaba zama'u wa butallatil uruqu wa thabata al insha Allah wannan kan kullun ana kan yi ko duk da kai azumi litinin ne ko alhamis ne to ga addu'a da annabi ya ce kai zahaba zama'u kishirwa ta tafi az ana nufin al-atash kishirwa wa butallatil jijiyoyi sun jika da ruwa saboda idan mutum yana cikin ishirwa hatta jijiyoyinsa motsewa suke amma in ya sha ruwa to ruwan yakan ratsa jikinsa to shine wa butallatil uruq daga balal ne jikewa jijiyoyi sun jike wa thabata al insha Allah kuma lada ya tabbata insha Allah ma'ana ladan azumi na ya tabbata na kai shi da yaddar Allah zan samu ladan gajiya ta tafi lada ya zo to wannan idan kun lura da wannan hadisin na farko dai riwayar abu dawuda ne kuma sahihi ne yana nuna kamar sai in an sha ruwan ake yin addu'a tunda kaga yace haba zama ishruwa ta tafi wa batallati rawro ji sun jike lada ya tabbata insha Allah to ba za a ce ishruwa ta tafi in ba an sha ba to daga wannan ne malamai suka ce ashe addu'an shan ruwa ana yin ta ne